Romawa Sura ta bakwai ’Ya'yan uwa, ko ba ku sani ba, shari'a tana da iko da mutum muddin yana raye ne kawai, da waɗanda suka san shari'a fa nake. Misali, mace mai aure, shari'a ta ɗaure ta ga mijinta muddin yana da rai, amma in mijinta ya mutu, ta kubuta daga igiyar auren kenan. Don haka muddin mijinta yana da rai, in ta auri wani. sai a kira ta mazinaciya, amma in mijinta ya mutu, ta kubuta daga igiyar wannan aure, ko da ta auri wani kuwa ita ba mazinaciya ba ce. Haka kuma ’yan uwana, kun zama matattu ga shari'a ta wurin jikin almasihu domin kun zama mallakar wani, wato wanda aka tashe shi daga matattu domin mu ba da amfani ga Allah. Ai da sa'ad da muke zaman halin mutuntaka, muguwar sha'awa. wadda faɗakarwar shari'a ke sa a yi, ita take aiki a gaɓoɓinmu, ta wurin haddasa mutuwa, amma a yanzu mun ‘yantu daga shari'a, mun mutu daga abin da da ya ɗaure mu kenan, har muna iya bauta wa Allah da sabon rai da ruhu, ba da tsofaffin rubutattun ka'idodi ba. To, me kuma za mu ce, shari'a zunubi ce? A'a, ko kusa, amma kuwa duk da haka, da ba domin shari'a ba. da ban san zunubi ba da ba domin shari'a ta ce kada a yi ƙyashi ba da ban san ƙyashi ba amma zunubi da ya samu ƙofa ta hanyar umarni sai ya haddasa ƙyashi iri-iri a zuciyata gama da ba domin shari'a ba da zunubi ba shi da wani tasiri da kam sa da ban san shari'a ba ni rayayye ne amma da na san umarnin sai zunubi ya rayu ni kuma sai na mutu umarnin nan kuwa wanda manufarsa a gare ni rai ne, sai ya jawo mini mutuwa, don kuwa zunubi ya samu ƙofa ta hanyar umarni, sai ya yaudare ni, ta wurinsa kuwa ya kashe ni, domin haka shari'a da kanta mai tsarki ce, umarnin ko mai tsarki ne, daidai ne, nagari ne. Wato, abar nan da take tagari ta jawo mini mutuwa kenan? A'a, ko kusa, zunubi ne ya jawo. domin ya bayyana kansa shi zunubi ne, gama ta wurin aban nan tagari ya jawo mini mutuwa, ta dalilin umarnin nan kuma zunubi ya bayyana matuƙar muninsa. Mun dai san shari'a a bace ta ruhu, ni kuwa mai halin mutuntaka ne, bauta zunubi kawai nake yi, ban ma fahimci abin da nake yi ba, don ba abin da nake niyya yi ba shi nake aikatawa ba, abin da nake ƙi shi nake yi. To idan abin da ba na niyya shi nake yi, na yarda kenan shari'a a bace mai kyau. Ashe kuwa ba ni nake yinsa ba kenan, zunubin da ya zaune mini ne, don na sani ba na abin kirki da ya zaune mini, wato a jikina. Niyyar yin abin da yake daidai kam, ina da ita, sai dai ikon zartarwa ne babu. Nagarin abin da nake niyyar yi kuwa, ba shi nake yi ba. sai dai mugun abin da ba na niyya shi nake aikatawa. To idan abin da ba na niyya shi nake yi, ashe kuwa ba ni nake yinsa ba kenan, zunubin da ya zaune mini ne. Sai na ga ashe ya zama mini ka'ida, in na so yin abin da yake daidai, sai in ga mugunta a tare da ni. Ni kam abinin zuciyata na amince da shari'ar Allah, amma ina ganin wata ka'ida daban a gaɓoɓina, wadda take yaƙi da ka'idar da hankalina ya ɗauka, har tana mai da ni bawan ka'idar nan ta zunubi wadda take zaune a gaɓoɓina. Kaitona, wa zai cece ni daga jikin nan, wanda yake kai ni ga mutuwa. Godiya ta tabbata ga Allah, akwai, ta wurin Yesu almasihu Ubangijinmu, ashe kuwa ni a kaina da hankalina hakika shari'ar Allah nake bautawa, amma da jikina, ka'idar zunubi nake bautawa.